Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya, Halima Jimarauce da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka da kuma sake kasancewa da mu ta cikin wannan shirin. Kwance shi dai aka ce ba wuya. Kamar yadda kuka ji a shirin da ya gabata mun cika shekara ɗaya da fara ka muku shirye-shiryenmu na podcast wato rediyon tahida da gidanka ta wannan kafar sadarwa ta Daily Trust. A ranar goma sha tara ga watan Mayun shekarar ɗaya muka fara gabatar muku da shirye-shiryen namu ta intanet a cikin harshen Hausa da Turanci. kuma sannan a hankali tahiya ta yi tahiya abin har ya kai mu ga kulla hulɗa da wasu gidajen rediyo a nan Najeriya da ma jamhuriyar Nijar waɗanda ke saka shirye-shiryen namu. Saboda haka a ci gaba da yin murnar cika shekara ɗaya da fara wannan aiki da kuma yi muku godiya da jimirin sauraronmu, mun tuntuɓi biyu daga cikin gidajen rediyon za ku ji bayanan da suka yi. To amma tun da yau Juma'a bari mu fara da kunshin tsarabar labaran da ke cikin jaridar Aminiya mai hita yau ga editan jaridar ta ya Salihu Makera. To babban labarin mu na yau mai kano yadda lissafin siyasar Kano ya canza a mako guda. Ya tabo yadda 'yan siyasa suke canza sheka daga wannan jam'iyya zuwa wancan. Shekarau ya haɗe da kwankwaso a NPP. Gandoji ya bar wa Barau Jibrin takarar sanata. Wannan shine muka tattauna abubuwan da suka faru a tsawon wannan mako. labarin mu na biyu kuma batance ga annabi batun da bora ya fara sauya tunanin mabiya addinai. Musulmi sun soki ɗaukar doka a hannu, Kiristoci kuma sun soki ɓata annabin da ta yi. Sannan akwai labarin da ke cewa sabo yadda aka kafa garin Hausan Ibadan kusan karni biyu da suka wuce wato sabon Ibadan. Sai kuma akwai labarin yadda masu neman takan shugaban kasa suke ruwan miliyon naira ga delegate da kuma fashewar wani abu a Kano da ya ci mutum tara da sababbin matsalolin tsaro da suke jefa tsoro a jihar Bauchi sai a mandaharan naira biliyan tamanin da ake zargin a katajinar da dawowin sufurin jirgin kasa da ga Abuja zuwa Kaduna da Gata da kuma miƙauyar da mataimakin shikau ya yi ga sojoji. Bangaren kuma nishaɗi mun hira da BNB wato Bello Muhammad Bello game da rayuwa da gwagwarmaya da kuma halin da ake ci game da harkokin fim a masana'antar Kannywood. Sannan kuma akwai labarin kashe mawaƙi kan naira ɗari da ta jawo faɗa tsakanin acaba da kuma soke acaban wasu sassa na jihar Legas. Idan ma kuma kasashen waje kuma hana ministoci karin aure a Nijar ne ta tayar da kura Sai kuma artabin da aka yi a tsakanin mabiya jagorin Libya wadda ta da shugabanni biyu. sai sassaucin da shugaban amurka bedin ya yi wa wasu al'ummar kasar cuba game da takunkuman da aka samu su a baya da kuma sake zaben hassan sheikh muhammad shugaban kasar somaliya a shafin na alajabi kuma waɗansu iyaye ne suka yi karan ɗansu suna neman naira miliyan 270 akan ya gaza haifa musu jika sai kuma gano kifi mai haƙora 300 da aka yi da suma da akwai ƙarin wasu labaran A ɓangaren wasanni kuma zabi ne ya yi sake kafa tarihi a gasar lalega Liga inda ya wasa wajen goma sha biyu a wajen gidansa ba tare da an ci shi ba. Wanda ya sa ya zama mutum na uku a masu horar da kwallon kafa da ya samu wannan nasara sai kuma shugaban senegal da ya goban idrissa gaye da yake sanya rigar psg mai tambarin yan luwaɗi. sannan mun yi nazarin kasuwar kwallon waɗanda muka taɓo makomar Lewandowski, Infafe, Dembele, Phillips har ma da masu horarwa kamar Mourinho da sauransu. waɗannan su ne wasu daga cikin abubuwan da muke ɗauke da su a wannan fitowar. An gaida Salihu Makera, editan jaridar Aminiya. To kun waji labaran da ke kunshi a cikin jaridar Aminiya, ya kamata kowa ya garza ya sayi tashi ya sha labari. To kamar yadda kuka ji ranar goma sha tara ga watan Mayu muka cika shekara ɗaya da fara gabatar muku da shirye-shiryenmu na daga Laraba da kuma Najeriya a yau ta intanet yanzu har ma da ta wasu gidajen rediyo a ciki da wajen Najeriya. Nas FM a Yola jihar Adamawa na daga cikinsu, saboda haka mun tuntuɓi wani ma'aikacin gidan rediyon na Nas FM domin mu ji yadda hulɗa ta kasance tsakaninmu da su, da kuma yadda suka auna nagartar shirye-shiryen namu ko akasi. Sunana Kabiru Sharif Umar, ni ne ke kula da shirye-shiryen Najeriya a yau, Najeriya Daily, da Bayari da kuma daga Laraba. Uh, ni ne kuma studio manager na gidan rediyon Nas FM Yola. Waɗannan shirye-shirye guda hudu su ne shirye-shiryen Daily Trust da muke sanya su a wannan gida na Radio Nas FM Yola. wanda kuma alhamdulillahi tunda muka fara gabatar da waɗannan shirye-shirye mutane suna ta son barka musamman a lokacin da muka katse shirye-shiryenmu kusan duka muka kama shirye-shiryen watan azumi na tafsirai saboda yawaitan tafsirai da suka yi hakan ta sa muka saukar da waɗansu shirye-shiryenmu to amma gaskiya yadda mutane suka yi ta bibiyan rashin jin waɗannan shirye-shirye ya nuna ƙarara mutane sun gamsu da yadda wannan shiri na Najeriya a yau, Nigerian Daily, uh, da Bayari da kuma daga Laraba. Kuma mu ma a nan abin ya ƙara mana ƙwarin gwiwa sosai na yadda shirin kan zo masu sauraro ba tare da latti ba, na turowa. Wannan wani abun ne da za mu ce gaskiya mun ji daɗin shi sosai. A madadin ita kanta hukumar gidan rediyo muna miƙa godiya ga wannan kafa da take wannan ƙoƙari. Wani abun da ya fi ɗaukan hankali daga waɗannan shirye-shirye shine a mafi yawan lokuta sukan tattauna ne a kan waɗansu daga cikin ababe da za ka ji sun faru tsakanin misali in ce jiya ko yau ko shekaran jiya sukan ɗauki abubuwan da suke faruwa ne su tattauna su kuma kira ƙwararru a tattauna da su akan wannan batu wannan ya sa shirye su suka zama suna da armashi sosai kuma mutane sukan bibiye su sosai ah, muna godiya da wannan. Kahin mu ji ta bakin shugaban sashen Hausa na rediyo da talabijin na amfani da ke nyamai a ƙasar jamhuriyar Nijar bari mu tuna baya da wannan shiri da abokin aiki na Muhammad Awul Suleiman ya gabatar muku a ranar Talata uku ga watan Agustan shekarar 2021. A duk shekara akan yi bikin makon shayar da jarirai nonon uwa a sassan duniya daban-daban da nufin ƙarfafawa mata gwiwa su shayar da 'ya'yan nasu nono. Majalisar Ɗinkin Duniya ce dai ta ayyana bikin a makon farko na watan Agustan kowace shekara. Safiya Akau, ma'aikaciya ce a asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya, wato UNICEF. Ta yi mana bayani a kan dalilin ayyana wannan mako. To dalilin da ya sa aka keɓe wannan satin shayar da nonon uwa shine domin a jawo hankalin jama'a ga baki ɗaya musamman iyaye maza da mata da kuma shugabannin ma'aikata akan muhimmancin shayar da nonon uwa ga kowane jariri. Ya kasance kuma cewa su 'yan ma'aikatan su ba da isasshen hutu ga haihuwa ma mata masu aikin wata. Shi yasa aka keɓe wannan lokacin kuma ana neman goyon bayan duk jama'a akan wannan satin. Muna tunatar da ku cewa kuna iya sake sauraron wannan shiri kan shayar da yara nonon uwa a duk lokacin da kuka bushe iska. Da ma duka sauran shirye-shiryenmu suna nan a inda kuka saba sauraron su ta intanet. Wato a shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebookcom aminiyatrust ko a twittercom aminiyatrust trust. da kuma ta Apple podcast ko a Google podcast ko a Buzzsprout ko a Spotify ko kuma a TuneIn Radio. Kuna shiga waɗannan kahohi kawai ku nemi Najeriya a yau ko daga Laraba suna nan suna jiran ku. Radio Amfani FM na ƙasar Jamhuriyar Nijar ya fara saka shirin daga Laraba a birnin Yamai. su ma mun tuntuɓe su mu ji makin da suka ba mu albarkacin cika shekara ɗaya da fara waɗannan shirye-shiryen namu. Sunana Yusuf Mamman, shugaban sashen Hausa radio da talabijin amfani a nan birnin mai jamhuriyar Nijar. E, ina mai taya kafar sadarwa ta Daily Trust dangane da zagayewar cikon shekara ɗaya da suka so mu gudanar da shirye-shiryensu. Kuma gaskiya mu a nan amfani mun fara saka waɗannan shirye-shirye kamar tsawon watanni biyu ko uku kenan yanzu kuma shirye-shirye ne waɗanda gaskiya na yaba da su tun da abin da muke ce ma production shirye-shirye ne wanda ko yaushe ko a baɗi ma ana iya a sa tun kamar gargaɗi ne da ake wa mutane kan zaman rayuwarsu da zamantakewa da kuma wasu abubuwa da suke iya zama illoli ne ko illa ga matasa ko mata wanda na saurari duka shirin da zai gabata sai na saurara sai na saurara kamun a saka shi a radiyo a nan birnin yamai to wallahi na yaba da waɗannan shirye-shirye da daily trust suke gabatarwa wanda haka ne ya kamata kowace kafar watsa labarai ta yi amma wasu rediyoyin kamar irin namu saboda rashin karfin tattalin arziki ba komi ne kake iya ba tunda irin waɗannan abubuwa kashin kuɗi ne sosai wanda dole sai an jajirce sai an ware wato aljihu ya rure sannan za a iya wato a gudanar irin wannan shirye-shirye to kaga su suna yin su kai tsaye haka nan don bukatun jama'a duk wanda ya saurari shirin mutane da yawa suna tambaya halima jimrau ta dawo wajen ku ne da aiki mun ji tana ba da labarai ni ce a ba labarai ba ne wani shiri ne suke gabatarwa na jan hankalin jama'a eh shirye-shirye ne iri-iri Ya ga na ji wannan na wayar salula wadda take haddasa kashe aure tsakanin mata da miji na ji na zawarawa da suke cikin wani hali na ji na wannan kafofin sada zumunta na zamani da muke ce ma rezo sosiyo social media su ma irin illolin da suke tattare da su suna da nasu ci gaba kuma suna da illoli duka na ji waɗannan shirye-shirye sun ƙayatar da ni allah ya ƙara sa wannan kafar sadarwa ta ci gaba da gudanar da ayyukanta kuma allah ya ƙara danƙon zumuncin da muka kulla da su tsakaninmu da Eh, wannan kafar sadarwa ta daily trust da gidan radiyo amfani allah ya sa mu ma mu ci amfanin abin tunda duk abin da yake na karuwa ga al'umma kuma ana sawa suna ji to alhamdulillah alhamdulillah eh mun gode kwarai allah ya saka da alheri allah ya sa a yi shagulgula lafiya lau a kare su kuma lafiya lau Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Ku ci gaba da bibiyar mu da kuma sauraron mu ko da yaushe a shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebookcom aminiyatrust ko a twittercom aminiyatrust ko ta Apple podcast ko a Google podcast ko a Buzzsprout ko a Spotify ko kuma a TuneIn Radio. Haka nan kuma ku ci gaba da sauraron mu ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. Da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa da kuma ta Unity FM a Jos jihar Plateau a kan mita 93.3. Yanzu a madadin abokan aiki na Muhammad Awal Suleiman da Bilkisu Ahmed sai kuma editan Musagir Kano Sale, ni Halima Jimarauke sallama da ku, ku huta lahiya.